Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Sadiq Abdulaziz manomin kankana da riɗi a ƙaramar hukumar Babura ta jihar Jigawa da ke Najeriya, wanda ya bayyana irin ƙalubalen da manoman kankana suke fuskanta, kana yi kira da gwamnati da taimaka musu. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Abuja Hauwa Umar ta fara da tambayarsa kamar haka. To ku manoma kankana kuna da wata kungiya ku ne ko kuma ba ku da kungiya? Eh alhamdulillah sakamakon bana mun dan fuskanci wasu yan matsaloli a wasu daga cikin manya-manyan manoma kankana suka shawara a hada jama'a a creating din wata kungiya wadda za ta taimaka mana wanda za mu iya tunkarar gwamnati mu gaya mata ga matsalolin da muke fuskanta alhamdulillah mun samu shugabanci daga Babura mun samu shugabanci daga Garki mun samu shugabanci daga Dambata mun samu shugabanci daga Kanya babba an dau manya-manyan manoma kankana duk a jihar Jigawa ne. Dan bata ne kawai ba a jihar Jigawa sakamakon mun kirkiri wannan kungiya su ma manoma kankana ne sai suka ga tunda suna makotaka da mu ya kamata su shigo su ma a dama da su ta wannan domin abin zai taimaka musu. So alhamdulillah mun yi wannan abin kuma an gaya wa mai girma gwamna Muhammad Badar Abubakar an gaya masa kuma ya ji daɗin hakan ya yaba da wannan abin da aka yi daga cikin shugabannin da suka tattauna maganganun da suka yi na ƙarshe sun zo an buɗe fayil na kowane memba na manomin kankana kuma ya yi alkawari insha Allahu duk lokacin da damuna ta zo zai kawo tallafi sannan za a kawo masana wannan abin tunda mu dai 'yan jigawa kankana riɗi soɓo shi muka fi noma kuma shi muka fi samun kuɗi da shi domin ƙasarmu wannan abubuwan tafi karɓa. To ita kankanan ana noman rani ne ko kuma noman damina kawai ake yi? Za ka iya noman damina kuma za ka yi noman rani domin noman rani an fi samun kuɗi a kankana. Noman damina kana iya yi ruwa ya zo yayi yawa, kana iya noma ta ka samu karancin ruwa sannan kana iya noma ta wannan ya noma wannan ya noma ta yawa sannan noman rani ba kowa yake iya yi ba sai wanda suka fi karfin abin ne kadai suke iya yi kuma in suka noma ta mafi yawanci masu wannan noman sun san inda za su kai sai ta lokacin babu wani competition da yawa to daga karshe wani kira za ka yi wa manoma musamman ma manoma kankana irin ka domin ganin an haɗa karfi da karfe kuma kun samu wani wanda zai wakilce ku a gwamnati domin duba al'amuranku Eh, eh abu ɗaya ne kawai a ciki abin da za a yi gwamnati ta shigo cikin lamarin ta fahimci amfanin abin domin ita kankana ta fi kowane amfani zuwa da wuri sannan duk lokacin da ta riga ta zo kowa zai amfane ta in dai a wannan yankin ka da ka gwamnati ta duba abin ta shiga cikin lamarin ta taimaka tun da alhamdulillah an samu shugabanni da yawa yanzu na kungiyar manoma kankana da masaya da kuma masu nomanta ta binciki abin akwai shugabanni da aka zazzaba a matsayin su ne shugabannin wannan kungiya su suka san sirrin ƙungiya, kuma suka san matsalan da muke fuskanta kuma in dai an bi ta hannun su insha Allah za a magance wannan matsala. Dangane da korafin da manoman kankana suka yi na cewa ba a tantance musu irin da za su noma, mun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'yan kwamitin tantance iri a Najeriya wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Ibrahim Musa, memba a majalisar tantance ingantaccen iri na ƙasa. Manoma kankana sun koka ko kuma na ce sun yi korafin cewa ba labarinsu a hukumar tantance iri saboda su ba a tantance musu iri ga irin da za su noma in suka zo yin noman kankana. To me zaka ce game da haka? Kin san mafi yawanci a noman nan da ake akwai ƙungiyoyin manoma, akwai ƙungiyar manoma na ƙasa, sannan kuma in kin tuna ake duba akwai manoman shinkafa su ma na ƙasa akwai manoma masara na ƙasa duk irin ƙungiyoyin manoman nan dukansu akwai su a matakin ƙananan hukumomi da jihohi da ƙasa baki ɗaya dukansu kuma suna ƙarƙashin ƙungiyar manoma na ƙasa duk wani abun da ya shafi ko iri da za su yi amfani da shi ko ni ilimi wanda ya shafi abin da suke noma dole sai ka shiga wannan ƙungiya kamar a jigawa da kano akwai wani bincike da hukumar aikin gona ta ƙasa ta ina gani kenan a dubu biyu da sha shida lokacin da aka samu su manoman kankanan aka bi su aka yi musu tambayoyi aka tambaye su irin kalubalen da suke kanta a cikin su kamar yadda na sani akwai maganar kwari da suke addabar kankana din da kuma yanayin yadda ake shuka ta da kuma irin maganin da ya kamata a sa mata lokacin kwarin sannan da irin takin da ya kamata ya mata amfani da kuma inda za a samu irin duk an musu wannan tambayoyin sannan an tattara bayanansu kuma an ajiye shi a jadawalin da za a ci gaba da aiki da shi abin da ban sani ba ko kuma nake ganin zai eh, matsalolin su mafi yawanci wanda yake damun su shine ba su da abin da bature yake kira cooperative ba su yi kungiyoyi masu zaman kansu ba yanda za su yi magana da miliya daya su nemi duk abin da suke bukata a gwamnatocin jihohinsu da kuma ainihin gwamnatin tarayya Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu da karashin tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin ma Abuja Hawa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu arzikin mu shine uwa uba mu